Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barka da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Salihu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. Makon jiya muka fara kawo muku tattaunawar mu akan kwangilar gina katafariyar tashar wutar lantarki a tsaunin Mambila kamar yadda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ke cewa. shi dai soma wannan aiki na madatsar mambila kuma kamar yadda bayanai ma ke nunawa yau kimanin shekaru arba'in kenan da soma batun wannan aiki na madatsar mambila ba tare da an je ko'ina ba baya kuma ga miliyan naira da aka narka da sunan aikin batun da kuwa sa gwamnatin apc a yanzu soma duba batun kuma kawo yanzu ma tuni har bakin tura suka iso domin soma aikin an dai sa ran idan aka kammala aikin madatsar ruwa na mambilan zai ko samar da megawatt dubu uku da hamsin na hasken wutar lantarki ba ko ga samar da hanyoyin noman rani ga mazauna yankin To yau bakin namu Dr. Usman Muhammad da Alhaji Idris Muhammad da injiniya Awal Ibrahim za su ci gaba da firarsu da wakilar murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda akan wannan aikin kwangilar. Fata a nan shi ne, wannan aikin ba zai sake tsayawa ba har sai an kammala shi. Ga yadda firar ta ci gaba. Dr. Usman barin dawo gare ka shekara dubu ashirin da ashirin 2020 din kenan ko mm. ina ga saura kamar shekaru uku kenan a kai gare shi mm. to gashi ana maganin cewa siyasa ce take hana kaza take hana kaza take hana kaza waina hanyoyi za a bi ne a tabbatar da an cimma wannan buri ba tare da siyasa ta dagula al'amarin ba to alhamdulillahi mu yan najeriya muna da tunani muna da masu kwakwalwa muna da masu masana sannan da wayanda za su zauna su zana maki taswirin wato al'amari na planning wato yadda za a tsare-tsare yadda za a samu ci gaba to shi ne bamu da shi shi wannan taswirin na planning to roƙonmu ga shugaban ƙasa shi ne ya tara masana wanda shi ya sani a lokacin mulkin soja kadai aka samu first development plan second development plan aka zo aka watsar ba a je third development plan ba a cikin wannan planning din nan sai ka is data driven wato sai kuna da wato bayanai na jihohi da tarayya da birnin tarayya shin mutane nawa ke zama a nan a ƙasa a jihohin najeriya kuma ‘ya'ya nawa ake haifa sannan mutane nawa ke mutuwa sannan mutane nawa misali suke amfani da wutar lantarki a lokacin yaushe ne aka fi amfani da wannan wutar lantarki a lokacin yaushe ne ba a amfani da shi duka wannan na masu ilimi ne su madaki jan da injiniya su ne masanan yadda za su kawo mana wutar lantarki su kuma masu ilimin su tsaya su planning su ne za su samu bayanai na yadda population yake haɓaka wato adadin mutane a jihohi ko a ƙasa ke haɓaka kuma in aka haihu a shekara kamar a ce maki a nan birnin tarayya a mutane nawa ake samu karuwa a shekara to kuma yaran makaranta nawa ne wanda suke fita daga makaranta nawa ne duka wannan kididdiga fa ƙasashen da suka ci gaba suke zama su yi kuma muna da ofis din statistics muna da ofis din population muna da ofis din da za su yi maki ƙididdigan abin da zai iya haɓaka ko kuma zai ragu a yanayin yadda al'amarin Allah yake tafiya yake tafiyar da kayansa za a iya harsashe a ce gashi to me yasa ba za a samu irin wa'annan masanan ba su zauna su tace su bamu wannan taswiran na planning na shekara kamar a ce to tun da da harsashen za a je zaɓe in Allah ya sa mun ci shekara hudu masu zuwa ga abin da za mu yi misali yadda ma da ya ce ga to tunda an zo an yi na hydro a mambila a yi na na gawayi na coal coal kenan ko mm. na coal na gawayi kuma gawayin nan muna da shi fila adadin a ƙasar nan za ma mu iya ba da gawayi ma wasu kasashe. Kuma ai gashi muna da zafin rana da ma iskan. Iskan. To idan za a zauna a wannan kididdigan a kawo raskwanan mutane jiha-jiha da yanda suke amfani da wa'innan kayayyakin na inganta rayuwa to za a iya samo kan zaren cewa wannan kaman jiha kaza kaman kano za ta so domin yawan mutane da allah ya mata za ta so wutan lantarkin da akwa ibon ko jigawa ba za ta bukata ba kuma sai a tura musu can kuma ai kudin shiga zai zo kuma ai kudin shiga zai zo bayan an kawo wutan lantarkin ai dole a samu kudin shiga to wajibi ne a rinka a la'akari da nawa za a kashe mai zai shigo kuma a ta ingantawa shekara zuwa shekara idan aka kawo transformers kamar dubu saba'in a kano shekara mai zuwa ko shekara hudu masu zuwa ta a kawo dubu tamanin ko dubu ɗari saboda yadda kano take faɗaɗa da kuma ƙari da take samu fiye da watakila jigawa ko akwa ibom to wannan tunanin ne ya kamata a samu masana bayan an samu irin wa'innan ingantattun kayayyakin rayuwa ruwa wuta da sauransu da noma sai a kawo kuma masu ƙididdigan cewa to in Allah ya sa an ci zaben nan ga kuma irin tsari da fannin nan ya za a yi ya za a yi hatta ƙananan ma'aikatu masana'antu da yanda za a inganta mai walda da yadda masu walda nawa ne misali a kano da kaduna da sauransu a nan arewa kuma me za a yi masu wani ma yana zaune ya gama makarantar bai komai sai ya shiga walda sai ka ga kasuwan walda ta bunƙasa saboda gwamnati ta ba da mahimmanci ta sa shi a cikin taswiran cewa to kaga masu walda kaga masu kaza kaga haka za haka za haka za ga sunan za a inganta su saboda ingancin wutar lantarki to injiniya awal kana kungiyan ƙananan masana'antu da ma matsakaita to wace rawa kake ganin za ku iya takawa ne a bisa bayanan da dr usman ya yi a yanzu eh babban rawar da za mu iya takawa kuma already ma wannan gwamnati muna ta magana da su kuma suna sauraron mu akai duk kujurorin gwamnati da ta kakkafa mu abin da muka zauna muka karanta a kungiyance mun kalli gwamnati ba wai ba ta da plan ba ne domin in kin dubi economic recovery growth plan na gwamnati na wannan gwamnati wanda ake nema 2020 da yake magana din in kin kalli wannan taswirin littafin ya kunshi bayanai yadda za a farfado da tattalin arziki amma rawan da muke so gwamnati ta yi wanda muke kira ga gwamnati ta dinga saka ƙungiyoyi masu zaman kansu wajen aiwatar da kasafin kuɗi da kuma aiwatar da program na gwamnati abin da aka saka su wato kada idan idan aka kira domin wakil da kofa kenan da za a samu wannan economy for example barin baki misali in kin dubi duk kika je ka samu gwamnati sai ta ce miki a shekara a fannin gona an kashe kamar biliyan kaza a fannin gona amma sai ki ga ba wannan abin bai ba da ayyuka a ƙasa ko ya samu wadataccen abin in kin kalli abin da za a iya sakawa so mu role ɗinmu shine muna shirye kamar yadda kowa ya sani ƙananan masana'antu su ne ginshikin ci gaban duk ƙasashen da suka ci gaba to mu a shirye yake mun yi damaran idan gwamnati ta kira mu ta jawo mu ta dada jawo mu jiki ta ƙara jawo mu a jiki za mu kawo hanyoyi za mu taimaka wa gwamnati wajen ƙoƙarinta na rashin dogaro da man fetur da kuma ƙirƙiro ayyuka wa matasanmu to yanzu gashi kasafin kuɗin banan nan ministan kuɗi kemi adeyoshin ta ce an aiwatar da kusan kamar kashi sha biyar zuwa sha bakwai ne kawai eh. ba ka ganin zai kawo cikas a wannan harka eh dole mana in an ce miki abu an yi kashi sha biyu ai ko jarabawa ne aka ce miki an ci sha biyar cikin ɗari aikin san dole akwai cikas amma akwai yadda za a iya yi tunda wannan gwamnati ta nuna tana son ta rika sauraron jama'a kamar harkar wutar lantarki din da kuma shauran farfado da masana'antu da take so ta yi akwai ƙanana-ƙananan abubuwa da za a yi su kamar yanzu hasken rana yanzu muna da kamar yanzu masu askin baba a ƙauyuka yadda za a samar da lantarki ta hasken rana wa ƙananan masana'antu akwai yadda za a yi wato abin da muke so a yi yanzu idan gwamnati ta yi ta duba cikin shekara da za a shiga dinnan idan ta zo ta kira kananan masandu kamar da dokta yake faɗa aka zauna da masu aiwatarwa bayan an kira wanda suka iya tsare-tsare to a zauna da kuma wanda suka iya aiwatarwa su ne ainihin wanda suke ainihin operation din a cikin kasuwa kamar 'yan kasuwa da wanda suke iya aiwatarwa idan gwamnati ta haɗa masu ta kawo ingantattun masu iya tsare-tsare kamar yadda dokta ya bada shawara to sai kuma a nemi wanda suka iya aiwatarwa ainihin wanda suke aikin su ne aiwatar da abubuwa din daga ciki da wajen gwamnati to ina tabbatar muke an hada za a cimma wannan matsala na rashin fafomin na bajet din Allah madakin jan menene kake ganin zai zama kalubale ne wajen tabbatar da samun wannan wadataccen wutan lantarki ni ina ganin abin da zai jawo mishkila shine idan kyakkyawar aniyar da gwamnati ta ɗauka yanzu ba ta rike ba ba ta tsaya a kai ba in kuma aka samu canji a gwamnati su sababbin mutane 'yan siyasa idan suka zo su ce su ba ruwansu su ba su ma san da maganar wannan shirin gyaran wutan lantarki da wannan gwamnatin shugaba muhammadu buhari ya yi ba to idan ba su tabbatar da cewa sun tsaya a kan wannan kiblar ba to rashin wannan tsayawa akan planning din nan ne fa babban matsala da za a samu kuma da ake samu tun da aka fara siyasa a najeriya ba gwamnatin da ta tsaya akan wani development plan da ta ce wannan shine development plan din da za ta zauna a kai shine zai zama matashiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasa to a lokacin soja an samu an ɗanyi nasara saboda an samu wajen shekara goma sha biyar duk gwamnatin da ta zo tana rike wannan development plan ɗin to gwamnatin siyasa kuma babu ruwanta abun tashin hankali shine gwamnatocin arewa da ya kamata a ce gashi Allah ya yi mana hasken rana a ta ko'ina a ce yanzu gwamnatocin arewa a rasa gwamnan da zai je ya bunƙasa wutan lantarki na koda megawatt ɗari biyu ne ai abin kunya ne megawatt biyu me zai yi megawatt biyu zai haskaka kaduna shekara ɗaya shekara biyu shekara uku in dai bai yanke ba megawatt ɗari biyu zai ba kaduna lantarki to jama'a anan zan ce da ku da alheri sai kuma mako mai zuwa za ku je mu da ƙarshen firar yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu da solomon abu da chubahiro diodone da suka taimaka wajen daidaita sauti nisa lograba ke cewa ku huta lafiya kuɗi a kashe sauta hanya mai kyau